to ana wata dai sai ga wata a yayin da talakawan najeriya ke ta halin haƙula'i da kuma kuka tsitsi saboda rashin kuɗi sai ga shi dubu da kuma asirin wani gwamna dai ya cika yayin da aka tabbatar da cewa ya ɓoye naira biliyan 22 a cikin gidansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una masu sauraron mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku gyara zaman ku amma kafin sanya muku cikakken rahoton don Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ku taimaka danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mako da yaushe da zarar mun ɗaura su ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne dai zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma ku rahotanni da dumin su. To a halin yanzu dai sai ku dara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daga babban birnin tarayya Abuja. Buba Galadima dai ya fito yana zargin cewa an samu wani gwamna a Najeriya wanda ya ɓoye maƙudan tsofaffin kuɗaɗe a cikin gidansa. A wata zantawa da yi da tashar talabijin ta Trust TV injiniya abubakar ladima ya shaida cewa wannan gwamna ya ɓoye naira na gugan naira ne har naira biliyan 22 a cikin gidansa to jagoran dai na jam'iyyar adawa ta nnpp ya ce wannan gwamna mai ci yana mulki ne a wata jiha da ke yankin arewa maso yammacin ƙasar nan tamu ta najeriya a tattaunawar da aka yi da shi dan siyasar bai kama sunan wannan gwamna ba ko ya faɗi jihar da yake mulki ko kuma akalla ya faɗi ɗan wata jam'iyya ce Mare Buba Galadima ya nuna cewa ya yarda da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da take zargin akwai daidaito daidaiton mutane da suke ɓoye ninori a cikin gidansu yayin da bayanin sirrin suka nuna Buba Galadima yana cewa na san akwai gwamna a arewa maso yamma wanda bayanan sirri sun tabbatar da yana da naira biliyan 22 na tsofaffin kuɗi ya ɓoye su a cikin gidansa wannan bayani da ɗan siyasar ya yi ta ba wa ɗan jaridan nan mamaki har ya nemi jin wannan wani gwamna ne haka amma ya ɗan siyasar ya ƙi fallasa sunansa ya ce ya san kansa kuma ya san da cewa da shi nake wannan dai riga ce mara wuya dai kuma da aka tambayi tsohon jigon na apc game da shirin da jam'iyyun jami'an tsaro suka yi a kan batun idan zargin ya tabbata sai ya ce watakila kare shi ake yi inda yake cewa watakila suna tare da shi ne ko kuma suna ba shi kariya tarkon da aka yi masa shine ya fito da cewa zai canza wannan kuɗi domin ya tabbatar da cewa ya shiga hannu To fitaccen ɗan siyasar da ya ce an samu biliyoyin ne ta hanyar sata da rashin gaskiya a gwamnati. Jaridar Daily Post ta fitar da wannan labarin. ma injiniyan ya ce a maimakon wani talaka mai jerin dubu ɗari a garin yunisari a yobe ya rasa jerin kuɗin nan nasa ko kuma jarin wannan kuɗi gwara a ce wannan ɗan siyasar ya rasa a cewarsa gara a bar tsarin ya ci gaba da tafiya haka da talaka ya rasa abin da yake da shi wani matashin dan siyasan dai shi ma ya ƙara tabbatar da wannan magana inda ya tabbatar da maganar da ta buba galadima akan cewa gaskiya ce ba karya ba kadai ku manta an cewa wannan gwamna a arewa maso yamma yake kuma haka zalika a halin yanzu yana kan kujerarsa ta mulki ba tare da ya sauka ba kuma an tabbatar da cewa yana da naira na gugan naira har biliyan 22 wanda dai kun san da cewa dambu ba galadima idan karya zai faɗa ba fa zai fito cikin gidan rediyo na daily trust ba yana faɗan cewa ba fa abubuwan da suke faruwa domin ya san shi ma ba karami ba ne ba za a iya kama shi a duk inda yake domin sananne ne. To masu ran mu anan ne muka kamo ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah muna neman alfarmako da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mako da yaushe daga aran mun ɗora su. ila kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne da zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lingo da sako ta da kuma neman ku rahotanni da kuma su masu haran mu da kashe me za ku iya cewa dangane da asirin wannan gwamna wanda ya tonu mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment